بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو حالك بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانتا بقي أكني كوشدني bakwai ga watan ramadan mai albarka dubu da ɗari hudu da kuma talatin kuma har yau muna cikin suratu alfurqan za mu tashi aya ta ashirin da biyar haka ne kuwa aya ta ashirin da biyar ko da hudu ne da uku ne haka ne za mu tashi aya ta ashirin da uku bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا استمر أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا الله تبارك وتعالى يفعل أولا آية من لمبا أشرين دأكو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا سيمك قباتا إلى ما عملوا زواج عبندك فريسك أيكتا min amali na kowane irin aiki da suka yi faja'alnahu sai muka mayar da aikin nasu haba'an ƙura kawai mansura abin tarwatsawa ma'ana a nuna maka aikin kafiri babu lada ko na cika da zai samu wato kawai aikin banza ne aikin banzan bazara ne kenan an gane ko a shi ne fassarar wannan ainihin aya aikinsu zai kasance haba ne mansura wanda babu lada babu la'ada a kai kenan idan ka fahimci abin da bahaushe ke cewa aikin baban giwa to aikin kafiri shine aikin baban giwa kai ya ma fi haka muni da lalacewa da ɗalɗalcewa babu lada a kai domin can wani wuri Allah na cewa masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat da an gane ko fi min asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala shay zalika huwa Dalalu. alba'id al-ba'id a cikin suratu ibrahim aya mai lamba goma sha takwas kaga qur'ani kenan wani bangare sai fassara wani bangare al-qur'anu yufassiru ba'dahu ba'da Allah ya ce misalin aikin kafirai kamar toka ce kawai toka dai ka san toka tokar da guguwa ta bi ta kai hallahu min qara zai iya tsayawa to haka Allah ya buga misalin kafirai aikin su kawai in an yi yau kamar tarin toka ne wadda iskar hurricane ko ka ce iska mai karfin kadawa ta bi ta kai in dai kai kana fahimtar tarin toka da guguwa ta bi ta kai wannan tokar za ta iya tsayawa to kenan ashe aikin kafiri ma zai iya tabbata kenan subhanallah ba wanda zai iya baka misali mai kyau fiye da Allah azza wajal to wannan shine kuma wannan aya tana da alaka da ayar da muka karanta a baya yawma yarawna al mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura ranar da kafari za su ga mala'iku ai ba su da bishara mun fassara wannan jiya kawai alaka ce tsakanin su kuma za su ke cewa hijran mahjura karin hasken kawai shine suwaye ke faɗin hijran mahjura malamai suka ce ɗayan biyu ko dai mala'iku ne ke cewa da su wannan bishara da za a ba muminai to ku kafirin hijira mahajura ai haramun muharrama ban da ku ko kuma su kafiran ne in suka ga mala'iku saboda razana suke cewa a'a tsari ba masu muganku ganku ba kuma zai yi saboda mala'ikun azaba ne to shine aya ta gaba Allah ke kara mana haske azza wajal kamar da muka ji Allah ce za mu gabata zuwa ga duk abin da suka aikata na daga aiki mu sanya shi kora abin yadawa ibnul jauzi jawzi ya fassara haba amma sura a matakai guda biyar amma duk cikin su mafi kusa insha Allah da daidai kawai kora misali idan ka bude window da la'asariya rana idan tana dukan taga kakan ga wani abu mici mici mici kamar kora ko to shine haba amma sura kenan <laughs> kaga wannan koran me zaka iya samu daga ciki hayaniya kawai to haka aikin kafirai yake shi yasa ka'idar Allah ya baka lada in kai aiki sai ka hada da imani can Allah yana cewa a cikin sura ta ashirin ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما duk wanda aikata aikin kirki amma yana mumini kenan ko da kafiri zai biya ka kuɗi a je aikin haji aikin banzan bazara na in ba imani inda kafiri zai ba da kuɗi a gina masallaci in kun ga za ku karɓa ku karɓa amma ba lada ko na ficika in yana son lada ya yi imani za mu ga abin da ya faru nan gaba lokacin da wani kafiri ya kira manzon Allah walima annabi ya ki cin abincin ya ce sai kai kalmar shahada ya kalma shahada abokin sai ce duk me kai kalmar shahada sai ka je kai kaki ka tofa a fuskar Muhammad kafin abotan mu ta dore ku ji me Allah ta'ala ya faɗa game da shi amma a nan wurin da Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu sanya aikin su kura abin tarwatsewa abin shekewa ma'ana babu lada kan abin da suka aikata aikin banza ne kawai aya ta gaba Allah ta'ala ce me أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة 'yan aljanna kuwa a wannan ranar Allah ka sanya mu cikinsu to su khairan ko kuma ka ce khairun mustaqarra ashabul jannati mazuwa aljanna yawma idin a wannan ranar khairun su suka fi suka fi wajen me sai ce mustaqarran wani ana kiransa tamyiz at-tamyizu هو الاسم المنصوب المبين لمن بهم من الهيئات كما يكن كسن شيء منصوب ني سوني سكا في الخير وجن وجن مستقر متبتة معنى ان الجنة او النرانة su suka fi samun wurin tabbata mafi alkhairi ba wannan kadai ba wa ahsanu maqila su suka fi samun wuri mafi kyau maqila na shakatawa ko da dai almaqil shi ma tamyizi ne wanda aka ɗauko shi daga kailula kailula kuma baccin rana kenan akwai kailula akwai ghailula akwai failula wanda sunna ta karfafa shi ne ghailula abin nan kailula bacci in na rana ko da ba baccin bane ka gida ka huta akan so da rana mutum yayi kwanciya irin na ingirce ko kuma kwanciya irin ta gide don ya ɗan huta kafin ya ci gaba da aikinsa to 'yan aljanna su ne suka fi mafi kyawun wuri na tabbata kuma su ne suka fi mafi kyawun wuri a matsayin wuri na shakatawa da hutawa nas'alullaha a salamata wa tawfiq wal afiya aya ta gaba Allah ta'ala ce mai ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ومن الله تبارك وتعالى ينتشوا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم وتو اتدي اتدي اتدي واتشارانر ita dai tashaqqaqu as-sama'u a wata riwaya tashaqqaqu bi nan kuma bi takhfif tashaqqaqu as-sama'u bil ranar da samaniya ke darewa tana ɗayewa tana kekkecewa wato ainihin da giragirai tare da ita Shi ne mujahid da ya zo fassara wannan aya sai ce wannan aya ai ta yi daidai da aya ta ɗari biyu da goma a cikin sura ta biyu wato albakara inda Allah ke cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-ghamam an gane ko yau mutane ba abin da suke jira face Allah ya zo musu zuwa irin wanda ya dace da girman sa azza wanda babu ta'wili batili babu ta'tili babu tashbihi ahlu sunna ba sa atsala ubangiji daga sifofinsa ba sa kuma sa masa tashbihi dan ibn al-qayyim na cewa al-mu'attila ya'buduna adaman wal mushabbiha ya'buduna sanaman shi mai ta'tili yana bauta ma zero mai tashbihi yana bauta ma gunki ga duk wanda ya fahimci harshe din dan haka Allah ta'ala yana cewa wato wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami ranar da samaniya za ta dinga bindiga tana darewa tana ɗayewa ga kuma giragizai wa nuzila al-mala'ikatu tanzila a lokacin mala'iku ana sassaukar da su sassaukarwa ina fata an gane ko wato shine ta yake cewa idan sama'un shaqqat idan sama ta kici idan sama'un fatarat in sama ta ɗaye a nuna maka ranar kiyama haka za ta kasance fahimu ma'izin wahiya sama a lokacin mai rauni ce ba ta da ƙarfi to kamar as-sama as-sama'u ko kuma sama'u kan zo a ƙur'ani a ma'ana guda biyar wani lokaci ƙur'ani kan ce sama amma ba samaniyar da ta rufe ka bane ake nufi ana nufin rufin ɗakin ka ne kawai as-saqafu alladhi yalika fil bait misali Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa man kana yadhunnu an lan yasurahu Allah fid dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-sama a cikin suratu al-hajj wanda duke tsammani Allah ba zai agaza ma annabinsa ba yana jin haushi to shikenan ya dauko igiya mana ya liƙa igiyar ko ya ɗauyeta ta a samaniya malamai suka ce a sama anan ana nufin rufin ɗaki ne al tabari haka ya faɗa ibn al-jawzi cikin zadul nasir fi ilmi tafsir al imam al-baghawi cikin ma'alimu tanzih suka ce wannan ita ce magana mafi kyau ko da wasu sun ce as-sama na nufin samaniya ne nuna muku cewa kalmar as-sama kan zo a qur'ani amma tana nufin me rufin daki dan ma'anan sama kullu ma alaka fa huwa alayka sama duk abin da yake saman ka shine sama ai ina fatan gane ko to wannan yani a wuri na farko kenan inda sama kan zo a qur'ani amma kuma tana nufin me rufi na biyu sama kan zo a qur'ani amma tana nufin girgije ne misali Allah ta'ala na cewa وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما يدعى الله يفعل أتكين سورة المؤمنون ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا كلمة السماء من شيء سما كنزوء قرآني دمعنا ونقولنا يا جماعة biyar farko تكنزو zo da nufin mai kawai rufi rufi na sama misali kamar rufin kalmar sama kan zuwa ƙur'ani amma tana nufin girgije kamar da muka ji Allah na cewa anzalna min samai ma'a wa anzalna min samai ma'a mun saukar da ruwa sai ce min samai ma'ana ai min sahabi kenan wannan kenan sannan kuma na biyu akwai irin wannan ayar da yawa na uku sama kan zuwa qur'ani amma tana nufin asalin shi kansa ruwa din domin Allah ya faɗa a cikin suratu nuhin aya ta goma sha ɗaya yursilis sama'a alaikum midrara Allah na saukar da as-sama'a alaikum Allah na saukar da as-sama wato sama a kanku. to fuska ta uku dai a sama kan zo amma ana nufin me ruwa misali Allah na cewa yursilis sama alaikum midrara Allah zai saukar muku da as-sama suka ce as-sama nan ruwa ake nufi dan yace yursilis sama ai ba saman ce take fadowa ba ashe abin da ake nufi ana nufin me ruwa kuma kalmar as-sama kan zo a Qur'ani amma tana nufin ita kanta sama din ne sama ita kanta misali Allah ya faɗa a cikin suratul zariyat aya ta 47 yana cewa was samaa banainaha bi aidin wa inna musi'un sama mun gina ta ashe ana nufin asalin saman kenan kuma sama ta kan zuwa qur'ani a ma'ana ta biyar ana nufin ainihin sammai gaba daya an gane ko misali Allah na cewa a cikin suratul hudin aya ta 107 khalidina fiha ma damat as-samawati wal haka ne. to nan nan da Allah ya ce wa yau tashaqqaqu as-sama wace sama yake nufi cikin biyar ɗin nan yana nufin ruwa ne ko girgije ko dai ita sama bi ainiha as-sama'u bi ranar da sama za ta kece ka gani saboda tsananin tashin hankalin tashin ƙiyama har samaniya na kicewa don ka san ba rana bace ta wasa shine al'imamul qahtani ke cewa yawmul qiyamati law alimta bi sharrihi la sararta min waladin wa min awtani yawmun tashaqqaqat as-sama'u bi haulihi. wa tashibu minhu masariqul wildani ranar kiyama da ka san sharrin wannan rana da ka gudu fintinkau ka bar duk dangi rana ce da samaniya ke ɗayewa tana kecewa tsakan kai na jariri yana kullo da furfura saboda firgici saboda Allah ya faɗa a wannan rana yana cewa fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula to da karan tashin kiyama kenan ko mala'iku suna saukowa saukowa to nan ne yani al'imamu ibn kasir ya faɗi takharijin wani hadisi daga ibn abi hatim ta'i inda ya koro ruwayar cewa abdullahi dan abbas bai tashi fassara wannan aya Allah ya kara masa yarda sai yake cewa Allah zai tara halittu gaba ɗaya ranar kiyama a farfajiya guda da aljannu da mutane da dabbobi da dukkanin mahalittu irin na dawa su ne asiba da kuma tsuntsaye kai da ma halittan da ka taba gani da wadda baka taba gani ba dan shine ma na yawmul qiyamah ai yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin za a tara halittu a farfajiya guda ana nan a tsaye cikin wannan hali sai sama ta farko ta ɗaye wannan samaniyar duniyar tamu waɗanda ke ciki su ma sai su sauko sai ce su kuma waɗanda ke cikin saman farko ɗin nan duk gaba ɗaya sun fi dukkanin mutane yawa sun fi mutane da aljannu da dabbobi na sama duk sun fi mu yawa kuma gaba ɗaya sauko يأتوني يوم المحشر يوم العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية za a bijo da ku a yi faretin gaban Allah ba wanda zai iya koya za a bijiro da ku to shine dan Abbas ke cewa wato bayan an haɗu a wannan farfajiya kuma ya tabbata cikin Bukhari cewa za a kawo samaniya gwargwadon mil sai mai shari'i ce ban sani ba mil na tafiya ne ko mil ala kulli halin dai rana ce cike da tashin hankali sai wanda Allah ya amshe shi kwakwale na ta farfasa yanda ka san talge a tukunya irin ta kasar Hausa yawa ne talge ma wajen ta farfasa da fantsama to a wannan lokacin ne Allah zai ilwantar da nau'uka na mutane guda bakwai a ranar yau la zilla illa na nasallallahu min fadlihi to da kaɗan Abbas ke cewa Allah ya kara masa rahma ya ƙara masa yarda wato sai halittun da ke saman farko sai su sauko sai gaba ɗaya su kewaye mutanen da aljannun da dabar gaba a kewaye mu sannan kuma sai sama ta biyu ita kuma sai ta bude su kuma waɗanda ke ciki su sauko, su kewaye gaba ɗaya mutane da aljannu da dabbobi da kwari da tsuntsaye su kuma kewaye waɗanda suka sauko su kuma na sama da farko din haka ne haka ne to a wannan lokaci ne ɗan adam zai ce ainal mafar kai ina gun gudu yau babu shi dan shi mara tsayarsa shugaban tsinannu la ilaha illallah ibn abbas ya fassara ya dan uwa idan mutum ya ji irin wannan to wallahi sai ka razana wani abin da ke ƙara ba mutum tsoro ke ƙara tunatar da mutum kiyama ka je aikin haji kawai ka je ka tsaya a arfa kawai kaga dai mu baƙaƙe ai muna da yawa mu mako ba laifi to amma kusan wani lokaci sai ka na yau ma ka rasa kamar wai akan yaro suna da kiyama to taron arfa sai tunatar da kai da yanayin kiyama ga mutane farare salsal kowa ya fito da mai mulki da wanda ake mulka da shugaba da wanda ake shugabanta da malami da wanda ake malanta da jagora da wanda ake jagoranta da miji da mata kowa yanayi guda la ilaha illallah to in ka tana lokacin da mutane yawma yakhrujuna min al-ajdath sira'an ka'annahum ila rusulin yufidun sai ka fara tsorata kuma to kun ji abin da ta ambata ya fada Allah ya kara masa yadda da haka sai mutum ya tana wannan lokaci da za a fito sirara hufatan uratan hurla babu komai na tufafi a jikin mutane har na na Aisha take cewa ya Rasulullah lallai mata sun bani sun gama ganin abin kunya haka za su taso tsirara ta ce ya ke yar dan abi kuhafa yau ai wannan ranar ta fi karfin wani shagala da wata mace li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'zab yughni kowa ta kanta kawai yake Allah ka ba mu sa'an zuwa saboda kenan bai kamata ba rana irin wannan mai ban tsoro a ce guzurin da za ka yi na zuwa wannan lokacin shine yaɗa zina da yaɗa alfasha ko a ce guzurinka na zuwa wurin shine riba da yada ta riba a banki riba a harkokin inshora riba a kasuwanci zina ga nan kusan ko ina ana tallanta yau idan ka shigo wato makarantunmu campus jami'o'i ka tsaya kawai ka zura ido sai ka ce turka shi da sauran magana abu ne mai sauki in za ka shigo nan polytechnic ka ga wasu fasikai kananan kwari a jikin ainihin bishiya wannan ya rike wannan kowace irin ku kara ana iskanci wai an zo karatu ana tallata karanci a campus sai Allah ta'ala ya gara mutum kawai to da irin wannan mutum zai guzuri a irin wannan ran nan da ake guzurin aiki da kowa ta kansa yake yi annabawa suna nafsi nafsi kowa na cewa ubangiji ni ba na magana kan kowa ta kaina nake Allahu musta'an na ba misali ne kawai yan kadan ba wai ya kansu ba kenan ga sunan birjin Allah ya kare mu ya tsare Allah ya ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila za a sassaukar da mala'iku sassaukarwa a wannan ranar sannan sai Allah ya ce mai aya ta gaba الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن ملكي سكت ملكي isa da burin ƙasa na mulki na Allah ne kawai yau ma izin a ranar sai ce almulku yau ma izin alhaq mulki na dahir na isa to na Allah ne a wannan ranar to ko da ba ma wannan ranar ba mulkin a duniya ba na Allah ba ne tashi ne to amma ya ga dama ya raba ma bayansa mulkin tunda shi da kansa Allah azza wa jalla ya kira sarkin misra sarki yace wa qala al-malik utuni astakhlisu li nafsi sai ce sarki to amma mulkin da Allah ta'ala ya ba bayi ba mulki bane cikakke cikakken mulki Allah ne ke da shi kuma wannan mulki cikakke zai bayyana a wannan ranar saboda Allah zai tambaya ce liman mulkul yau yau ke da mulki wa isa yau sannan ya ce lillahi alwahid alqahhar amma a duniya ka iya ce sarkin kaza shugaban kasan kaza gwamnan kaza kowa Allah ya raba masa dan ya jarraba shi ya ga yaya zai yi wajen tafiyar da jama'arsa da dukiyar da ke hannunsa da amana ta ƙasa amana ta komai da komai amma ranar kiyama ran da kowa zai tashi babu komai to Allah ya ce almulku yawma idin alhaqqu lirrahman mulki na gaskiya ya tabbata ga Allah ne fa a lokacin wa kana yawman 'ala alkafirin asira ranar kiyama kuma ta tabbata rana ce mai tsananin wahala amma ga kafirai فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين من غير يسير رانا ce mai wahala ga kafirai ba ainihin mai sauki ba ce ga kuwa mai sauki ce ya tabbata cikin ruwaya duk abinda za a kiyama ga mumini na gaskiya kamar a kabbara sallah ne an kare la ilaha illallah har ma muminai Allah ka sanya mu cikin su sukan yi tambaya wai ina abin da muke karanta a duniya ne ina tashin kiyama ina kaza kaza ina sirati a ce ayyuhal mumin an ja an Allah bi amalika salih Allah ne tsamar da kai dan aikin ka na kirki da kai ko babbar magana dai saboda falala ta ubangiji saboda babu wanda zai dan aikin sa misali to amma ai ya ce kuma ai da din ai Allah yana da iko ya tsamar da kai ba da kai aikin ba to amma ya ga dama kuma ya jarraba ai saboda haka wannan shine Allah ka samu dace kuma can yana gaya mana kowa sai ya bi ta kan sirati fa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya to wajen kitar sirati mumini bai san ma kitare ba wani zai ƙetare yadda ka san kiftawar ido wani yadda ka san hanzari irin na zuciya wani yadda ka san walƙiya wani yadda ka san fitowar hasashi daga bindiga wani yadda ka san saurin doki wani kuma yadda ka san tafiyar hawainiya gwargwadon aikin mutum wasu mutane suna hawa sai su fada ciki shine mai risala ke cewa qaumun aw faqatuhum fiha a'malu mai bid'a ba ya tsallakewa tabbas mai wulakanta iyaye ba ya ƙetarewa. mai yaudara baya ƙetarewa. duk mai yaudari haka kulli gadirin liwa duk mai yaudara yana da tuta ranar kiyama da za a tona asirinsa kiyama kenan amma muminai za su wuce Allah ka ba mu sa'an zuwa ka ba mu guzuri da tattali na gari الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا آية جبا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وما ita آية عشرين ta 27 سورة عشرين دبير ta wa yawma ita ce dai wannan rana ko kace uzkur yawma kenan yawma muta'alliqun bi fi'lin ma'dhuf muqaddar ay uzkur yawma ka tuna ranar da az-zalim az-zalimin nan ya'addu zai ci jiyatarsa eh yaqulu yana cewa ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya kai cansa haka zai ce ya laitani ya kai cona can a bakinsa yana cewa ittakhadtu ma'a rasul sabila ina ma na riki hanya tsira tare da manzo malamai sun ambaci dalilin saukar wannan aya misali cewa akan ko dai mutum biyu mutane ne guda biyu ƴaƴan mutum ɗaya farko akwai ubayyu ibn khalaf na biyu akwai umayya ibn khalafin da kuma wani mutum ana kiransa uqbatu ibn abi mu'ayyib shi a nake ga za zamu zo kansa shi ukubatu dan abi mu'aytin ya shirya liyafa ta abinci ne wata ran a makka to ya zaku a ce manzon Allah ya ci abincin shi sai kira manzon Allah sai annabi kuma je sallallahu alaihi wa sallam amma sai manzon Allah ya ce da shi ba zan ci ka ba hatta tashhada Allah ilaha illallah wa anni rasulullah sai kai kalmar shahada sai to sai labari ya je kunnin abokinsa ubay ibn khalaf shi fa ubayun nan yana da tarihin janja da manzon Allah yana da tarihin rigima da musulunci in fact shi ne ma ya taɓa ɗauko ƙashi wata ran sai ya Muhammad ubangijinka zai ta da wannan dabbar da ta riga ta mutu har ƙashinta ya fari kana gaya mana akwai kiyama zai tashe ta sai ce kwarai da gaske sai ce wa yab'akuka wa yudkhiluka nar ba ma dabba mai wannan kashin ba kai kanka in ka mutu kamar mashi ka ɗalɗalce ka sosoce ka tambaɗe ka wargaje a cikin ƙasa Allah zai tayar da kai ya shiga da kai wuta akan sa Allah saukar da aya wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هكا آية تكو هو بكل خلق عليم أسكين سورة ياسين الله يتكا هذا وانا كافر ويمويكي بقى من مثال إن الله ويهد أوكوك الشيء ويانا تيوا من يحيي العظام سي الله تقول يا مسا يحيي الذي أنشأها أول مرة wannan wanda ya halicci kashin da farko zai ta kaga nan hikima qur'ani bai ce yuhyiha Allah ba saboda bai yi bane da Allah ba amma dai yana da akwai kashi ko to kuma menene ya halitta kashin to ga ya mai yuhyi allazi ansha'aha awwala marra in yana inkarin samuwar Allah ai ba zai inkarin samuwar abin da ya gani ba mutum ba zai yi musu samuwar kanshi ba لأن من أنكر وجود نفسه هذا مجنون wanda ya musun samuwar kanshi ba shi da hankali to wannan shine ubay bin khalaf shine dan uwan umayya dan khalaf shi kuma umayya shine ubangidan sayyidina bilal shi ke gana mai azaba kenan zurriya ce da ta tarayya wajen iyataku da da tawaye to shine uqbatu bin abi mu'ayyid ya shirya liyafa ta abinci sai ya kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci ya je amma ya je da hikimar miƙa masa sabon da'awa ne kuma sai kalma shahada to sai kai sai ubai sai ce kai kai kai imani da shi dan ne yace a abincin shirya ni kuma na da ci abincin ta haka da kira shi sai da na son gaya maka sai ka kafirce da shi sai kafirce da shi wai kafirce uku batu ibn abi mu'ayyid saboda ya faranta ma warai abokin sa umay ibn khalaf wannan na farko kenan haka mujahid ya koro wannan imamu sha'abi kuma sai ke cewa duk dai abu ɗaya ne umayya dan khalaf ne yace da shi ka je kai kaki ka tofa a fuskan muhammad annabi ya sha wahala fa sallallahu alaihi wa sallam duk da wannan wahala da ya sha ya haƙura iyar da sako sai mu ko mu zo mu kama shiririta mu kama shiririta muna kuma so a ce da mu na annabi muhammad din ne da sauran magana ba saboda haka malamai suka ce ranar kiyama ukubatu ibn abi mu'ayyid zai ga manzon Allah Allah ya tada shi cikin tawaka ta karamci da azzamawa da girmamawa shi kuma cikin hukumi ana tura shi wuta sai aka zai wannan magana su ce kash na yi mugun aboki a gani ko shi yasa wallahi ka mai da hankali da mummunan aboki ba ya yi imani abokiyar ya zuga shi to sai Allah ya ce ku shi wa mai na abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ranar da wannan azzalimi ibnu kathir ce eh ko akan ubay ibn khalaf ne ko umayya ko da dai akan su ta sauko amma tana magana kan kowane irin zalimi ne kuma wannan gaskiya ne amma bai hana ka ce ga dalilin saukar aya ba to amma aya ta sauko kan abu kaza baya kuma kaita hukunci a baya saboda qur'ani kamar da muka sha faɗa littafin jiya ne na yau ne na gobe ne ilal abad na fata gane ko kenan duk wani wanda ya zuga ka kabar Allah duk wanda ya zuga ki kika sabi Allah kika yi zina kika bar aure misali fa duk wanda ya zuga ka kai shirka duk wanda ya zuga ka kaje ka kashe wani neman abun duniya ko aka yi tsafi aka yi watsi aka yi matsiro aka yi tsiyataku aka ci naman mutum dan a yi kuɗi aka je aka tona kabari aka fidda gawa aka kwakwale ido aka la ilaha illallah kawai dan a samu duniya ila ghairi zalika min al-munkarat ash-shati'a al-muntashira fil umma to wanda ya maka haka fa yayi maka ingiza min kanto ruwa ka dai san kanto da Hausa in ka tura mai kanto tura sai ka bashi gari ne kawai ka bashi da takaici to ya ma ya kan muni saboda ba wai ta sauko akan hukuma ne kawai a'a duk wanda aka saka shi ya bar Allah ya cuce ka eh wa gare ka to abin da zai faru kenan tun daga kan kowane irin malami ne wanda zai halatta maka haram ko ya yi matsari mara kyau kuskure ma ya gyara shi da sunan malanta ko ya ɗauki sunnar manzon Allah ya mata ya mata irin kallon wani irin kashi uku kwashe a baka gyara ya ta ko iyayen da za su rudu yaya kar ku yi aure a yanzu tuku misali ba misalai ne da yawa kowane irin sabo ne ka bi wannan mutumin to wannan magana suna ɗauka. dauka wa yawma yabdu zalimu ala yadayhi ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila yana ya laitani kai to ina ma na riki hanyar tsira tare da manzo wannan fa nadamar yana yi ne ranar tashin kiyama kuma an ce mafi sharrin nadama da dana sani nadamar tashin kiyama Allah tsare mu ya kare mu aya ta gaba ta ce me ya ويلتى laitani lamattakin fulanan qalila ya يا laitani lam attakhiz qawla mattakhiz fulanan khalila فلانا zai ce ya wailata ya kaito ya taɓewarsa kaga ta yi kama da kalmar wato za su ke kiran mai subura Allah ce la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kathira yana ya wailata ya taɓewarsa ya kai tansa ina ma ban riki wani ba masoyi shi ne lam attakhidh fulanan khalila ina ma ban riƙi ne a matsayin masoyi ba kaga nan kamar da na gaya mana yana maka magana akan tasirin abota ne ya kai ɗalibi a makarantar nazari a makarantar primary a makarantar secondary a polytechnics a colleges of education a jami'o'i musamman musamman in za ka yi abota ka yi abota da wanda zai tunatar da kai Allah yakin yar uwa akwai kika yi abota da miyagun kawaye su dinga tallata miki tsaraici da zina da tsiyataku da sunan kai ya waye iyaye sun turo ku ɗalibai musamman ku zo makaranta ku yi karatu sun kashe dukiyoyi sun sha wahala dan wata ku yi karatu ku samu kwali la'alla a samu aiki a taimaka ma ƙasa a gina ta amma tukun a fara gina musulunci yaro ya zo ya gamu da miyagun abokanai su lalata kwakwalwarka da tunaninka da fikirarka su dasa maka sharzi tun daga duniya za ku fara baran baran da farko in ka haɗu da miyagun abokanai su hana ka karatu su hana ka ci gaba jarabawa ba iyawa ba ka mai da hankali kan darasi ba ba ka ma samun ɗinka ba ka tutorial ka kasa ƙarshe kila a ce an kore ka to a duniya ba kenan koran duniya da sauki koran lahira ita ce maka fijin tsoronta idan na bar wannan zan iya samu a wani gutu amma lahira ba wannan duk a dalilin mugun aboki ana samu haka ko ɗan kasuwa ne ya kai ɗan uwa ɗan kasuwa da mugun aboki zai zuga ka kai karya? ka ɓoye kaya ka yi yaudara ka yi cuta to ka ji abin da abin ke kaiwa da haka ne malaman tarbiyya ke cewa daga cikin waɗanda ke gina tarbiyya akwai almujtama misali in suna maganar tarbiyya sukan ce tarbiyya dole sai ka kalli abu ka kalli almurabbi da almurabba da almajal almurabbi wa ke bada tarbiyya karkashin mai bada tarbiyya suka ce akwai abu guda biyar mai ba da tarbiyya na farko shine Allah azza wa jalla shi yasa muke cewa alhamdulillah rabbil alamin rabb li'annahu rabbana bi ni'amihi adh-dhahira wal batin ni'imomin salafi da boye kuma tarbiyyar ubangiji ni'imar iri biyu akwai an-ni'ima al-amma da al-khassa sai ke wato ni'ima gamammiya da ke tabbiya mai ba tarbiyya na biyu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi saboda shine mai iyar da sako a madadin ubangiji ko ba haka ba sannan kuma na uku suka ce gida gida na hudu suka ce almujtama na biyar abokanan hulɗa kaga abokin hulɗa na iya taimaka ma tarbiyya yana iya rus tarbiyya shi yasa suka ce idza kunta fi qaumin fa sahib khiyarahum wa la tashab al-arda fa tarda ma ar-radi an al-mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarin bil muqarani yaqtadi in ji Allah ibn al-abd wai idan kana cikin mutane in za ka yi abota to ka zaɓi abokanai na kirki saboda kowane mutum yakan yi koyi da abokinsa ne abokin kunkuru kunkuru abokin bushiya bushiya bushiya kuma zama da maɗaukin kama wake kawo mai farin kai turi kewar karin magana wai yana cewa tell me who your friends are and I will tell you who you are gayanin min suwaye abokananka ni kuma na gaya ma kowaye kai duk da ƙarƙashin wannan aya din ai wannan kuka da wannan kafir yayi saboda mu ba aboki ne ya laitani lamattakhid fulanan khalila saboda me لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لا إله إلا الله لقد أضلني لا والله إذا شنو يعبت الدنيا كاجبا شي كافر اللي فكي مقانا ينا شي yatsa yana wato jin haushi yana lamentin ma'ana yana nuna bakin ciki da damuwa kan abin da ya faru da shi laqad adallani an dhikri ba'da id ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula wannan mugun aboki ya batar da ni kajifa ya batar da shi in ji shi can an dhikri gabarin az-zikr malamai suka ce az-zikr al-qur'an saboda ai manzon Allah ya kirawo shi ne sallallahu alaihi wasallam zuwa game alquran Allah kuma ya kira qur'ani zikiri misali suratul hijr aya ta tara inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to sai wannan kafiri yake bakin ciki laqad adallani an dhikri ba'da izja'ani ya batar da ni gabarin ambaton Allah bayan ya zo min saboda haka sai Allah ce wa kana shaytanu lil insani khazula kaga shedan Allah ce kaga shedan ha dangane da mutum khazula mai fatali ne sai ya jaka ka gama abun tsiya to ji da kanka kowa inni Allah ni ma ina tsoron Allah haka shedan yake sai ya rudi mutum yanzu misali kaddara mutum ya gama ce ya kura mata ido da zimmar sha'awa me zai faru ne sai shaɗan ya ce to ai kallon bai isa ba kaɗan mata magana ba kuma sai ji eh, gaskiya ne ba sai magana daga nan shaɗin sai dinga kai kawo Sai ai magana bata isa ba ku tattauna mana kuma sai gaskiya ne ba sai ka tsara Sai ai ya kamata ka kara tunda zai kasa abin da ka dan kara gaba mana ai alƙawari mana ai na za haɗu ne haka dai haka dai har sai a faɗa cikin rami sai mutum ya kare in aka jefa shi a wuta sai na isa ruwa shi ka gani ai ka gani ba kiran ka ne ka amsa min an gani ba ni da iko a kanka illa an da'autukum fastajabtum li kuka amsa min a cikin suratul ibrahim fala talumuni wa lumu anfusakum Ma'ana ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi ni ba zan iya ceton ku ba kuma Allah ku haka yake na ba ku misali ne kawai to haka ita ma in ya rude ta ba ma wannan ba kwanakin na karanta labarin wani yaro a jarida a ɗaya daga cikin jami'o'in Najeriya nan tamu a jami'ar Jos ne yadda na karanta yaron ya kamu da ciwon kanjamau ne kuma abin haushi dududu aka ce yaron dan shekara 24 yana gadon asibiti yana kuka ba musulmi ne, yadda labarin ya zo amma cewa yake ubangiji na tuba na gyara sai ce ya kwanta da yan mata barkace bai sani ba na to man sarrahu zamanun sa'atu azmanu inji imamul randi wanda minti ɗaya ko sakan ɗaya ko awa ɗaya ta saƙo ya sa ya ji daɗi to ya jira a wanne na bakin ciki na zuwa eh man sarrafu zamanun sa'atu azmanu inji arhandi shi ne karka rubu ya kai dan uwa matashi da barna kuruciyarka ta fizge ka ya ke yar uwa kada ki ruɗu. kuma a wannan gaba muke kira ga shugabannin ƙasar nan tawa mai albarka musamman iyaye sarakuna da ake naɗa su cansaloli cansaloli a makarantu musamman kan wannan irin barna da sabon Allah na zinace-zinace da ake a campus kusa ido musamman jami'o'in da muke da su a jihohin da aka ce ana shari'ar musulunci akalla kusa ido Allah ba zai tambaya kan wannan dama da ya ba ku wannan ɗaya ne cikin abubuwa da yawa da ya kamata mu dinga fokaci a kai ƙarshen bala'i wallahi musiba mai yawan gaske to ba ma waɗanda aka ba su mukamin cansaloli din hatta shugabannin jami'o'i su ɗau mataki fiye da haka da haka ne yunkurin da aka ɗauko kwanakin baya na a samar da abin da ake kira wato ka'idar tufa a jami'o'i ya sunan shi ne dress code wani abu ne mai kyau ko da dai ba a ce musulunci ba gaskiya ce dai ake so a dan mata wani irin kewaye kewaye a juya ta bayan fage saboda abin bakin ciki yau yawanci an da inda aka ce jami'a ne ta wurin tallata kyau ne kawai wajen tallata fasikanci ne yarinya ta yi shiga irin na tsiyata ko mai karantar da ita yawanci bai damu da abin da shiga tana iya bayyana kawai irin nata a jikinta misali to dole a tsawatar a daina taka dokokin ubangiji a yi fada in ba haka ba damar da Allah ya bamu da sarakuna da masu mulki da malamai da kowa da kowa da yan kasuwa in aka yi shiru to fa idan kamun Allah ya zuba kyau ba yawwa saboda kowa aka taka masa dokar sa fada zai rigima zai zai yage fika to dan me ake taka dokar ubangiji kowa ya kawo da kai kamar mana cewa Allah je ka ji da kayan ka kenan ko shine ibn nasir mai daliya ke cewa haridin idza ma sima haffan ja'uhu wa idza yusamu ilahu lam yahrudi sai ka iske mutum yana fishi in an taka masa alfarmasa a taka alfarma ubangiji ba ne fishi sai mu kyale kawai to wannan ba karamin hadari bane saboda haka shi wancan kafiri a dalilin mugun aboki yana cewa laqad dallani an dhikri ba'da idja'ani ya batar da ni gabarin ambato qur'ani kenan ko kace musulunci gaba ɗaya bayan ya riga ya zo mini sai ce wa kana shaytanu li insani khadula na riga na fasara mutum ya kasance ko shaytan ya kasance khadula mai yawan fatali ne mai bancakala ne da mutum sai ya gama cin amfanin ka ya jawo ka zuwa ga hanya sai watsi da kai ya ci ga mutum na gaba shi yasa bari ga mu a wannan gaba ibn al-qayyim yana cewa shedan yana da tarko guda bakwai tarko tarko tarko guda bakwai wajen halaka mutum tarko na farko shirka in ya buga ya buga ya buga kai ka zama shirki sai shedan ya ce to shikenan zan je gaba ai sai je bid'a sai wurgo maka tarko irin na bid'a abubuwan da Allah bai saukar da dalili ba manzon Allah bai karanta ba sai kawata ma dan bid'a yaga shine addini an gane ko wani addu'a uku in an yi mutuwa addu'a uku da addu'a bakwai da addu'a wane ne wane ne da wani fidda'u da ake yi me fidda'u duk misalan bid'a ne waɗannan duk wanda ya ce a yi ma ɗan uwansa fidda'u to ya zagi ɗan wannan shi Allah kuwa duk wanda ya ce bari na yi wa mamaci fidda'u to ya zagi mamacin na shigo da wannan karkashin wa kana shaytan lil insani mai khazula dan me ma nufi da fansa sai ka ji da qur'ani ce fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbu riqab hatta idza askhantumuhum shuddu wa wasaqa fa imma mananan ba'd wa imma me bida Allah yana cewa in kuka zubu da kafirai wajen yaki fa darbu riqab ku yake su hatta idza askhantumuhum har zuwa lokacin da kuka lugwigwita su kuka yi biji-biji ƙasa ƙasa luwai-luwai da su to shikenan fashiddul wafa ku ɗaɗaure su sai ya ba da zaɓi ɗayan biyu fa imma mannan ba'du ko dai ku kyale su kawai ai daga nan dole a ji tsoron iya in ji ƴar mayya ko in ji masu magana ko dai ku kyale su sai ce wa imma fida'a ko ku doka musu fida ne fida me fida Ba bahaushe ne ya bata yake cewa fidda'u yasa shadda amma kalmar asalin da fida abinda ake ce ma fida shine fansa mutum na cewa atonement ko expiation to shi kenan duk wanda kaji aka ce a ɗora masa fansa saboda yana cikin mai kaskanci ne to sai kace dan uwanka ya mutu aje a yi masa fida me kake nufi kenan ka tabbatar dan uwan naka na cikin mari irin wuta kai kuma ka zo da addu'ar ka bankararriya kana so kai masa bila fansa ka fashe shi wannan batun malaman tibbu ne suka kawo wannan kan saboda a ringa al'aklu biddin a rabe da addini ana cin abinci me yasa ba ku wannan misali misalin bid'a ne abun da ya rabi addini yayi kama da addini ba addinin bane to farkon sharan na biyu kenan in ya buga ya buga ya buga ka ki shirka to sai yi ta bahaushe yaro in ka iya ruwa ai baka iya tabo ba sai ji ga bid'a in ya buga bid'a ka ki ka rike sunnan Allah ka samu dace to sai je ga farko na uku manyan samu da ta maka zina shan giya ƙarya caca yaudara kasar sauransu in kaki sai je ga farko na hudu ƙananan laifuffuka kallo ludo sinadarai na batsa sauransu a takaice laifin da dai ake kira sagira ko da wasu malamai na ce ai babu wani laifi ma sagira kawai duk laifi ba wani karamin laifi amma wannan magana ba haka take ba domin Allah ya nuna allazina yastanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish sai illa lam kira ba kana laifi inna rabbaka wasi'ul maghfira to idan kake sai ga kananan laifi ka tara har su halaka ka tarko nawa kenan na nawa in ka ki sai dai kan abin da ake kira al-mubahat abubuwa ne da asalin su an halatta maka dan ka san wa kana shaytanu lisan khadula kuma inna shaytanakum adu abokin gaba ne sai je ne manya manyan laifuka ala abubuwan da aka halatta maka shari'a ta halatta maka cin abinci ko ba ta halatta maka ba at-tayyibat to cikin abinci sai zo maka Ya ce ai a matsayin ka na mutum mai matsayi kaza ai ka fi karfin ka ci abinci ne kaza kai kuma sai ka ji wallahi ka gaskiya ne ai a matsayin ka ka fi karfin ka hawo mota iri kaza kuma sai ka ji wannan zujin gaskiya ne kaga ai asalin abun halal ne ko <laughs> amma sai ji kuma ta hanyar banna ka fi karfin ka sa tufa iri kaza sai iri kaza kuma sai ka ji wallahi gaskiya ne ka fi karfin ka zauna gida iri kaza sai kaza sai ka ce duk gaskiya ne kaga asalin abun halal ne amma kallon da shigo maka to in nan ma ka ki wanda kuma abin da kamar wahala ko abin da kamar wuya to sai je ga abu na biyar ko na shida kenan na shida me ne shirin nan shine sai je ya kalli abubuwa guda biyu abu na farko yana da daraja amma ɗayan ba shi da daraja sosai ɗaya ana kiransa alfabil ɗaya ana kiransa almaqdul sai sa ka ɓata lokaci kan mai ƙarancin daraja ga misali da mutum ya je ya karanta ilimin tauhidi ya san Allah bai je karanta al-ash'ar jahiliya ya haddace waƙoƙi irin su antara irin su tarafa irin su yani imrul qaisi irin su abul abul ala al-mu'arri da Allah wanne ne eh ito amma menene laifi dan ka karanta baitocin larabci domin da wannan zan san qur'ani ai eh to kana magana larabci baka san tauhidi ba to shedan sai sa ka bata lokaci kan haddace baitoci na waƙoƙin jahiliya baka san tauhidi ba a ce ina Allah ka ce na ko ina amma kuma a ce kayi PhD akan kaulasa ce wallahi ai ma doctoral thesis akan kaulasa ne yau doctoral akan kaulasa ya rubuta bincikensa na PhD akan kaulasa amma ina Allah yake yana ko ina to ya dan kenan kaga sai shigaltar da kai bil mafdul an al fadil menene mafdul at tawhid menene fadil al fadil tauhidi maqbul arabiya to kamar mutum ne ya je ya karanci turanci shi kawai ya iya amma bai iya larabci ba misali in ka kwatanta su karanta turanci laifi ne ba laifi bane abu ne muhimmi to amma inda zaka auna da ka san larabci dan ka san qur'ani da hadisi da taskan nan ta ilimi da turanci wani muhimmanci to shi yana wannan tsiyar sai sa ka bata lokaci kan abu mai daraja eh mai daraja ne amma daraja ba ta da yawa yanzu ba ku misali mutum ne idan ya bar nan wannan wuri na katfoli ya je wata kasuwa akwai kasuwar da zaka je a Kaduna idan kai kasuwanci nan za zaka samu naira miliyan daya amma daidai lokacin da kake kujuba kujubar samun miliyan daya akwai kasuwancin da kuma in kai a daidai lokacin zaka samu dubu ɗari biyar ne kawai amma dole ka ɗauki daya wanne zaka tafi wanne zaka eh, eh, sai an faɗa da gudu zaka je gun miliyan ɗaya din to kaga sai mutum ya zama a duniya mai hankali ne mai wayo amma wajen neman lafiya sai bata lokaci kan abu mai karancin to abinda nake cewa ibn al-qayyim na cewa shedan yana wannan tsiyar sai zo maka a matsayin farko na shida in dukkaki sai farko na bakwai wanda ko annabawa ba su tsira ba wai zai musu in kawai sai hada su da mutane sai kai wannan ai majanuni kai wannan zafin addini kai wannan ya kai tsanantawa kai talauci ne dame shi wai abin da yake bukata ta hanyar sukar mutane ko kai yanayin sannu sannu wanzu lautu da hino haka waɗannan matakan suke to amma shi in ya samu dama ya gama da mutum to kuma sai fatali da shi Shi ne ma'anar faɗin Allah ta'ala wa kana shaytanu lil insani mai khabula mun ga mun fassara shi in ya kasance dangane da mutum khabula mai wancakale ne mai fatali ne mai baran-baran da shi ne lokacin da aka gama cin amfanin kujera sai a wurin ne sun ji masu magana Allah tsara mai kare mu da sharrinsa ana ta gaba ta ce ne وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ما بتا ilimi sun ce dalilin saukar wannan aya kafirai ne suka to ai Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so yake wahalar da shi ya za ce kullum a sauka masa aya daya aya biyu ba so yake wahalar da shi ai ya saukan masa da Qur'anin mana a dunkule a ture a mulmule a haɗa wuri guda kaji tunanin su kenan sai Allah ya ce wa qala rasul haka ne manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya rab ya ubangiji na inna qaumi lallai mutane na yawanci akan danganta alqaum zuwa ga ar-rasul a danganta al'umma zuwa ga ainihin annabi mukan ce na nahnu ummatun nabiyyi muhammadin misali na nahnu qaumur rasul na nahnu qaumu ar rasuli muhammadin an gane ko saboda haka sai manzo alaihi salatu wassalam ya kai kuka zuwa ga ubangiji yana inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana na'am mahjura ko da wato ashe ba anan bane suka yi wancan magana ne magana cewa wato ana saukan masa da aya za mu zo gaba anan malamai suka ce kafirai sun kasance ba sa ma son zukatun qur'ani in ana ma karatun qur'ani su dinga ilmu kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul fussilat aya ta 26 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون kafirai suka ce in ana ku bari sai mara karatun Qur'ani ku dinga ihu dinga dinga hayaniya to shine ya kai kara zuwa ga Allah ya ubangiji mutane na sun mai da Qur'ani abin kauracewa mahjura to malamai na cewa daukan qur'ani abin kauracewa tare da asalin maganar kaurar da kafirai suke ma qur'ani ne suna hayaniya suna horo suna ihu to wannan na aiki har yau duk mutumin da shi ba shi ba karanta qur'ani ba ruwan da qur'ani shi dai musulmi ne kawai wannan aya tana iya aiki akan shi ya kaurace ma qur'ani ba shi ba karantar qur'ani baya bin shiryarwar qur'ani baya bin dokokin qur'ani a gidansa daga kiɗa sai kiɗa daga music sai music misali ba daga fina-finai irin wannan sai irin wannan da na hollywood da wani wai shi bollywood da wata shigantaka nollywood da wani shedanci wai shi kannywood wai hadda kan wajen aka kannywood la ilaha illallah to in ba ku mai da hankali ba kuma saura ka di irin na kaduna to Allah ya kiyashe mu ya tsare mu waɗannan miskinai ƙananan halitta muna fata Allah shadda mu da su gaba daya yanzu kuma je ku ɗauko suna irin na kafirai Hollywood ita ce fa dandalin fasikanci na duniya gaba daya har fitaccen mai wa'azin na Kirista Mr. Jimmy ga ɗan jihar Louisiana yana cewa ai in kana neman garin da ya kama da garin annabi lutu to ita ce hollywood kai james waters abokin karawan ahmadida sun sha sun yi dubar da shi wata ran a jihar louisiana an gane ko dibetin yan uwa ne musulmi a jihar nuna suka kawo ahmad da gaita allah ji kai shi to na mutumin ne yake cewa ai akwai garin da ya kama da kasar lut sodom an gomera da ya kamata a halakar da su ta hollywood ne dan cance cibiyar duk fasikanci a yana cike amerika wata jiha ne na'am a california an gane to abin da nake cewa sai suka sanya ma wurin suna hollywood harka ta ko to ne kuma ake da wani Nollywood wood irin ta Najeriya don yan na ta Najeriya suke da Bollywood Bombay ta India saboda bin na ta headquarter film da ke India Bombay ko da dai ba sa sun ce sai dai Mumbai to ne wai kuma ƴaƴan musulmi ne suka rasa abin koyi wai fim din Hausa na Kano shi ne Kannywood ɗaya burgewa ce ɗaya burgewa ba za ka taɓa ganin wata yarinya mai mutunci yar mutunci a filin wasa ba wallahi ina tabbatar muku za ka iske yawanci kawai yan kwashi kwarab ne suka shigo cikin hausawa musulmi ko kuma hausawa da suka rasa mutunci da abin nan hikimar shigo da wannan saboda alaka alaka ka kaurace ma qur'ani ka babu komai sai irin wannan kaji makasurin shigo da wannan ke وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا qur'ani ya zama abin kauracewa ko kuma da kana karanta qur'ani amma karanta shi kawai kake baka ma san ma'anarsa ba daga cikin malamai akwai wanda yace ma'ana kaurace ma qur'ani ko dai baka karanta shi ba ko dai baka yi imani da shi ba dan shine asalin magana tukun dan kafirai da suka ki a rashin imani ne ko kuma na biyu ka yi imani amma ba ruwanka da shi duk wata doka ta qur'ani kana ma kiyamarta a'udhu billahi sannan kana musulmi ko kuma aje ka baka ma da muka nemi sanin me Allah ke nufi a Qur'anin ba kai akwai hatta ma karanta shi in baka karanta shi da dokoki ba ka kaurace masa a ah, mutum da ke karanta Qur'ani yana alhamdulillah da alamina yana allan tara kaifa yana ijaja a nasrullahi a shekarun kana ijaja wallahi kana karanta qur'ani irin wannan sai la'ance kai tsine maka ko mutum ce qur huwallahu ahad qur huwallahu astaghfirullah kuma gashi Allah ya ce warattilil qur'ana min so ku karanta qur'ani yanda Allah ya saukar da shi haka ne al-imam ibn al-jazari ke cewa wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu من لم يجوز القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل riko da tajwidi wajen karanta qur'ani dole prerequisite wajen samun lada ma'ana yana daga cikin ma'ana kaurace ma qur'ani ko mutum ya ce akwai wata doka da ta kai qur'ani ko wani kundi wata doka in ta ci karo da wannan kundin to wannan dokar ta faɗi kar wannan kundin yayi sama wannan zancen banza ne duk wanda ya imani da Allah ba musulmi bane ka ji da kyau ba mu da abin da wuce kitabullah shine haske mai haskakawa kowannen mu ya karanta shi ya aiki da shi ya haddace shi ya kiyaye dokokinsa ya aiwatar da shi gwargwadon abin da Allah ya hore maka kaga shari'ar musulunci wani malami na cewa ku tabbatar da shari'ar musulunci a gidan da jinku a kasuwancin ku, a mu'amalar ku a auren ku a rayuwar ku a sassaka a gyartanci a dalibci a karantarwa a komai na rayuwa sai shari'a ta tabbata a gidajen ku in ba haka ba tare da aya ta sauko ne akan kafiran farko sun ɗauki qur'ani abin kauracewa a ka tambayi kanka mana shin qur'ani bai ƙaurace kaurace masa yau ka ɗauki karamin misali domin makasudin tafsiri ayoyi su yi mana jagoranci mu gyara halayen dukkan muna bukata fa gyara dukkanin malaman duk suna bukata su gyara da mu almajiran su da shugabannin kowa da kowa na bukata gyara Allah ta gyara mu gaba ɗaya yanzu mun ba misali za a je mu sabaka qur'ani ko ko ba za sabaka kila a hall din da aka yi musabaka wani sai kwance kwance ya lafta sata sai a ce ne sai a ce ina yan sanda mutumin banza ana karatun Qur'ani kai sata yan sanda ku kama shi a to ya kawo ce mu Qur'ani ai Allah ta ku yanke hannun shi ai ana yankewa kuma dan mana ana yankewa din wasariq wasariqatu min Allah ce faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim sai a je a yi musabaka wani ya ci na farko an ba shi kujerar makka wani an ba shi gidan sauro saboda haka gane wani kuma an ba shi gidan sauro ya kuma fara gidan sauro ai saboda an san ne shi ne sauro sauro ke cizon su la ilaha illallah amma dan ƙwallo a ba shi kuɗi je lanna ya je ya je wasu misali misali ko na ku ya jama'a to wannan abin kuka ne yanzu Allah ya ce in barawa ne ku yanke hannunsa kuma ya taka din ba mu aiwatar ba so akwai kaurace ma qur'ani da wuce wannan wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura in zai yi mu karasa ayar to mu karasa in ku babu lokaci mu tsaya haka gobe insha Allah sai mu sake tashi akan wa qala rasul barakallahu li wa lakum fil qur'an alazim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam ka yi mana eh, magana a kan mayaudari ba zai tsallake siradi ba to malam wani irin mayaudari kenan tambaya ta biyu kuma to ai yaudara a fili take ai cewa mayaudari ba shi ba ketare siradi ai ai tuta ma za a kafa masa ai likulli ghadirin liwa yaudaran nan iri iri ce yanzu ka ɗauki misali abokanai ne guda biyu misali fa kaddara suna zuwa garin abba a jihar yana kenan abiya suna kasuwanci misali za su bar kaduna su je kasuwar area market a ba misali kawai nake ku to su biyu ne abokanai suna da kuma wanda in suka je suke sayo kaya a wurin shi su biyun nan sai ɗaya ce ni na janye na bar maka saboda karfin abota da ke tsakanin mu ka ringa zuwa kawai to daga shi wanda aka janye aka bar masa fili sai ya gamsu cewa an kyale masa kenan ko amma sai shi wannan da ya ce ya janye kuma sun yi ma wancan abokin cinikin da ke kasuwar waya wani in ya zo ka rabu da shi ba shi da koko matalauci ne karya yake wannan menene za a kira shi yaudara za a kira shi ha'inci kan yi kiransa munafinci wannan ya kama da yaudara amma asalin yaudara yawanci ana samu a yaki ne an ƙulla yarjejeniya da abokan rigima to a tsagaita wuta ba yaki Shi shikenan kowa ya aje makami an yadda babu kawai sai waɗanda suka aje makamin nan sai a far musu cikin dare ba su yi aune ba a afka musu wannan gadar kenan sama wannan bai kore wancan misalin da na baka ba yaudara kenan ana samun wannan yaudara ga masu neman aure yau samari su yaudari 'yan mata su yi musu ƙarya haka 'yan matan su ma su kasance mai wadara duk ana samu to annabi ya ce mai wadara ranar lahira suna da tuta ta musamman da za su tashi karkashi da wannan Allah zai tona asirin su kuma ketare siradi babu su to da ka sai mu kiyaye wannan ita ce amsa kan me nake nufi yaudaran da kai tambaya yaudara tana iya shigowa abubuwa iri-iri da yawa Allah ya kare mu ya tsare mu abin da ake so ga musulmi ya kasance mai gaskiya in ba ka ba zai tashi a cikin mummunan kama idan kiyama ta tsaya Allah ya kare mai tsare Thank you. ko wani wanda za a yanka a ba. to a ba da ba da kuma don ana suna masu ba da mutu farko ne ina so na gyara wannan kalma ba ruqiyya ake cewa ba ruqiyya ake cewa da yawa mutane suna kuskure suna cewa ruqiyya kuskure ne ba ruqiyya bane ruqiyya ake cewa ra da rufu'a kai ko kaho da ɗauri ya da fataha takuri da rufu'a ko kace da faɗuwar rufu'a ruqyatun shine amma ruqiyya hawa sama kenan mawaki na cewa kaifa tarqa ruqiyyaka anbiya'u inji mai hamsiya wannan kenan na biyu ai duk wanda da sunan yana ruqya zai tsorata mace kamar da ka faɗa ta kawo a yi ma yanka ai annabi ya ce Allah ya la'anci duk wanda ya ma yanka la'ananne ne kuma ita ruqya abin da ake nufi ko fatiha da muke karanta a sallah ai ruqya ce dan ka sani shi ake cewa ta waida shi san sharrin sa ba wai kai mai karatun ba dan haka sharadi ne ma ga duk wanda zai ruqya a tabbatar da tauhidinsa ingantacce ne kuma a tabbatar da tsoron Allah shi ba a so ya kaɗai ta daga shi sai mace in so samu ne mijin ke miki ruqya mana ko dan mace misali amma in ya zama dole sai wani namiji to shi namijin ya ma tsoraci Allah ba me na shi na kaɗai ta da mace yi alwala ta yi ta fuskanci alƙibla ana tawassuli da wannan ne sannan kuma kada mai ruqya kulura ba ba ya dinga ma zumudi wani yana son aljani yayi magana malamai suka ce kada ma ka yi sha'awar aljani yayi maka magana saboda ai abokin gaba ne ka yi sha'awar gama da abokin gaba ka karanta abin da Allah ya hore maka na Qur'ani in ya so Allah cikin ikon sa ya kore aljanin daga jikin mara lafiya ka magana ka gaskiya ne kwarai akwai bukatar a wayar da kai a fahimci masu yi saboda Allah kuma kada mutum ya mayar da wannan ruqiya wani kamfanin neman kuɗi a'a kai saboda Allah amma tunda ba dole bane yi duk wanda ya kai ma sai ka ce to ni ban da lokaci amma in za zaka biya to wannan halatta amma mutum ya bude kamfanin ruqya nawa za a biya a dinga kawo prescription wannan ya saba wa sunna daga nan sai a dinga shigo da abubuwa kuma a hada da turare kaza da sauransu kenan qur'anin ba shi da karfi sai an kawo turare ko la kuma na kira ga iyaye mata musamman su mai da hankali babban magani kuma shine ku karanta tauhidi kawai a ƙara ƙarfafa ikon Allah a zuci a yarda da shi a sallama mai a kuma kiyaye abubuwan da kan sa su aljanun su shiga jikin mutum misali wasa da zikiri da kaɗe-kaɗe da barin tsiraici ta abin da ya kama da haka Allah kare mu gaba daya malam da fatan an sha ruwa lafiya amin malam ina son a jawo hankalin matasa akan kwallo yadda muka shiga da son kwallo wani ko sahabai bai sani ba amma ya haddace sunayen yan kwallo ga baki daya saboda haka ne hukuncin kwallon ma a musulunci ai wannan mun sha magana kai ko an sha magana kan kwallo kwallo kwallo kwallo din nan to amma dole ne a ci gaba da magana saboda fitinar suna nan kullum mai maituwa take ta yi dan kwallo ya kusan jarrabawa ce babba musamman musamman musamman ga kaddara Allah ya sauka inda a ce a yanzu din nan bari tambaye mu inda a ce a yau din nan ana gasa za mu dauka tsakani da Allah za mu haɗu haka inda Najeriya ba mu da wuta din nan za ga har fa akwai yaran da suke adashi ana ajo ana karo ana ana karo karo dan a samu kuɗi a zuba ma janareta man fetur saboda a gurza janareta mu ga haske saboda za a kara tsakanin kar ba ma ainihin cin kofin duniya ba African Cup of Nation ma kawai misali irin da aka yi a gane kwanakin ma wani yaro ya faɗi ya mutu saboda an ci Najeriya wai ya jama'a kwallo babbar fitina ce domin kaga kwallo tana da fitintuno akalla guda biyar akalla guda biyar na farko tana cinye imani ta domin takan sa ka so kafiri ka bar musulmi haka ne ko ba haka bane nawa ne cikin 'ya'yan musulmi suke son David Beckham wanda ya zagi musuluncin nan ya saki musulunci sai ga yaro malam ya sa hoton shi na yau da shi nawa ne ɗaya kenan na biyu kwallo kan haifar da gaba tsakanin mutum da mutum tsakanin mutum da abokinsa tsakanin ƙasa da ƙasa na uku ƙwallo kan sa mutum ya mayi riddan bai sa ba da Allah ku bani amsa yanzu in aka je ana ƙwallo za a ci kofin duniya golkifa mai tsaron gida an koro ƙwallo za a soka za a cinye su sai suna ab ashe bai sallar asar ba sai bar tsaron gidan ya ɗauki buta ya je sallar shi misali to to ina zuwa dan Allah ku bani amsa wannan mutum ya daidai wannan mutumin ya yi daidai dan mu musulmi ne ko amma kai ka sani a tsarin da ake kai bai daidai ba don wallahi ina tabbatar maka kusan sai an kashe shi sai an ɗauke shi da bindiga dalili saboda ya bari an soka kwallo a raga easily za a kashe shi don me za a kashe shi saboda ya bar wurin kwallo amma ya je bauta ma Allah kenan kwallo ta fi Allah a nan a wurinsu to in baka ce wannan kafirci ba sai mai kafircin to kuma ko mu gane misalin bane to kallo na haifar da wannan kwallo daga cikin shirrinta kan taimaka wajen cuɗanya tsakanin maza da mata ba wani damuwa ku kalli kasar brazil irin kasashen na south america irin su argentina lokacin da za a yi kwallo sukan zo da ƙungiyarsu na carnival mata tsirara a lokacin ya su bayyana su al'adarsu ce kafin a fara kwallon daga cikin sharrin kwallo takan sa kasar yanzu misali kasar mu mai albarka kasar Saudiya Allah ƙara kare ta tutar su ai kalmar shahada ce haka za a zo da wannan tuta mai kalmar shahada ana gogawa da tuta mai dauke da cross ɗaya ba ya faruwa ne kwallo kuma takan sa yara su samanto malalata tun daga hanyar samun kuɗi da wuri wata ranar kan wata unguwa a Port Harcourt sai aka zo wucewa sai na ga mutum wani mutum malam a mota yadda ka san gwamna aka ce philip the george kenan in tora dan kwallo shi philip george haka sunan shi yake saboda kwallo misali ya zama abin da ya zama saboda ka illar kuna da yawa kuma kwallo takan sa a ɗibi dukiyar ƙasa a ba court dukiya mai yawa mai ciwo a lokacin da wannan kuɗin inda zai yiwu a zo a gyara mana harkar ilimi da shi ko a gyara wuta ko makaranta irin poli a zo a gyara abin da ake bukata ɗakunan karatu na almajirai da ɗakunan bincike libraries da abin da ake bukata shi ya fi saboda haka kwallo ta kasu gida biyu mutum yana iya bude wani bangare a gidan shi ya je yana kwallo yana tsinka jini kawai na sha bayani kan wannan da dogon wandonsa misali ba cuɗanya tsakanin maza da mata kuma lokacin sallah ya ajiye sallah to ba wannan ake magana kai ba ana magana abin da ake kira professional soccer wanda har ake ganin kamar ma ƙasa da ƙasa ce yau kuma daga cikin haɗarin kwallo za ta sa ƙasashen da suka wulakanta musulmi ka ji kana son su fiye da wa makka nawa ne yara suka haddace Real Madrid suke alfahari da Madrid Madrid kungiyar kwallo ce hedikatar kasar Spain ce wadda ba kasar da ta ci mutuncin musulmi irin kasar Spain na'am shi ne karanta tarihin Cordova Balnasiya wadda suka kira Valencia asalin sunan Balnasiya ne akwai kungiyar kwallon gaba ta Valencia misali duk me suke nufi suna tunatar da kai irin cin zarafin da aka yi musulmi ne don haka bala'i ne babba to ba ma wannan ba yau sai ka je ƙauyen ƙayo ka iske samari da la'asariya malam an zage ana dukan tamola duk kuma an zo an kewaye an yi kihu ana kallon su kuma lokacin sallah wallahi ba mai tashi sallah illa masha Allah ko ka iske yara an dawo daga kwallo suna yarfar da gumi katti ma da kakato malam ba su yi sallah ba ina suka samu daman sallah kuma iyaye suna kallon su sau da ka wannan magana an sha yin ta wata annoba ce wata irin kansa ce ita dai gyaran Allah kawai in aka ce yau an yi kwallo an ci kofin duniya wallahi masallatai wa shigar ramewa suke ba abin dariya bane ko abu wani farin ciki bala'i ne musiba ce mu da muke magana muna da wannan tafiya a gaban ga wannan bala'i kuma iyaye yawanci suna ganin wani abin arziki ne so da ka rage namu fa Mu san musanni saboda gaskiya in ka ji ta kasan gaske ce sai ka ki kawai kuma ya rage na ka ya rage nawa so ka yanda kwallo take kenan amma ya za yi ta zama yau bala'i musiba ko gwamnati ta ce za ta yi shari'a sai ta bude ma'aikatan sports and youth development ba haka bane gwamnatin Kano tana da ma'aikatan wasanni zamfara akwai ko ina akwai to don wasa Allah ya yi mu don ka san yadda Yahuda suka yi kokari suka kutso duk abin da baka so an dafa maka shi ya zama wani irin awwalu ma ya jibin rayuwa a yau so ba karan musiba bane ya jama'a haka kwallo take a yau kowa ya kokari ya gyara abin da zai iya gyarawa kuma zai gyaru din Allah ya samu dace وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا